shiri ne don matasa shiri ne don matasa shirin da ya ɗauki gasa shirin ne siyo yola masu sauraro barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku ta cikin sabon shirin dan matasa na yau domin gabatar da shirin a yau ni zayyad ismail zan jara gamar shirin tare da a mu'azu hussein adam to mu'azu barka da barka da zayyad mu'azu ya kokarin ka alhamdulillah to mu'azu ina labari ita zai da ba a rasa labari dai kamar da farko dai akwai sakonnin gaishe-gaishe a inda yan uwa da abokan arziki da ma masu sauraron shiri suka ce suna ida sakon gaisuwa to masu sauraro yau ni da mawazu sai ne adam za mu kasance da ku fatan za ku ba mu aron lokutan ku don sauraron yadda shirin namu na yau zai kasance ga ubangiji na da ya tsara dare a rana dare a rana shahara sanadin sani na sababin ilimi na ala shahara sadadin sani na sababin ilimi na ala girman al'amarinka ya gaji da sani na kaina yara na an kaiwa roƙiyar ahal sunna aljani ya fito jikinsu sai ya ɗora faɗin bayana aka ce masa me dalili na shigar ka jikin diyana sai ya ce kullum diyanka ko maraice dare da rana waƙar ala gwanin suka ji a dare da rana mu an har za su kunna da'iman kuma za mu zauna mutumin ya tambaye suwa laifin ala su tona suka ce masa ba shi laifi a gare shi da su da kauna sai ya dube ni da shakka rantsuwa ya yi dagwani na shahara sadadin sani na sababin ilimi na ala sai ya ce shawara in baka da fa'i ka rike shi dana suratul kursi aya ka rike ta dare da rana to a mazo sai ne adam nam zayed a yau shirin namu za mu daura batun ne inda muke kawo masu mu jerin tattaunawa da muka yi da shi malam muhammad baro game da duba wannan matsalar ta sakarwa matashi ragamar daukan ɗawainiyar rayuwarsa a lokacin da shi matashin bai kai a sakar masa ba to am ka mu ga wannan batun a mazu sai adam a mako da ya gabata ka leka cikin gari ka sun koma mana sarabar wadda wasu daga cikin matasanmu suka yi ladabun kara suka yi tuba zance <laughs> game da wannan mummunar ɗabi'ar tasu da suke yi me da me ka gano wa idon ka wannan wurin taron eh zai kamar da dai jama'a suka sani a sati biyu da ya gabata a unguwar damsawo mai jimillan unguwar damsawo ya haɗa gangami na wani abun bajinta a zo a gani inda kimanin wayannan yara da ake kiransu da 'yan shila ko kuma 'yan bankare ko 'yan fisge kimanin 34 suka sadu da suka ce sun tuba sun daina wannan harka na shilanci din wanda bikin ya gabata ne a ya gudana kofar mai jimillan unguwar damsawo da ke cikin garin jimeta ban shirya fitar da shi ba ba shiri na ciro na gona sai na ba ta gami da kari dan zaman to Allah ya kyauta Allah kuma ya sa yadda suka yi wannan eh, tuba din ya kasance na gaskiya kwarai kuwa sannan kuma ka kalla wannan mummunan ɗabi'an abin ya matukar addabi mutane musamman a cikin garin jimeta da yola wannan hubasawa da e, masarautan adamawa suka yi game da gyara wannan mummunan ɗabi'a musamman ta yanayin shiga da matasan suke yi ya matukar taka muhimmiyar rawa game da sa matasan su kansu su yi tunanin cewa abin da suke yi dinfa babu ne mai kyau ba a kwarai zai dama shi matashi aka ce ne kamar madubi ne na rayuwar al'umma duk yadda kake tunanin kayi kyau za ka so ka ga madubi saboda ka tabbatar da ka samu gamsu a kai so don haka in ana so a yaba mutane sai an fara yaba matasan su kaga idan aka ce matasan mu sun samu matsala dole ne a ce abun ya shafi nahiya so wannan rawa da masarautar adama ta yi da kuma masu hannu da shuni da kuma wanda suka ba da gudunma wajen gani an farfado da tarbiyyar matasanmu ya zama kamar tarbiyyar matasa na baya to gaskiya hoɓɓasa na abun yabawa ne sosai matasa ke magana akan rayuwar mu matasa kuma shirin na faɗakar da mu sosai kana shirin na zuwan ku ne daga nan gidan don jihar adamawa abc e la. Eh, sannan kuma kira ga su iyaye ah, gaskiya kamar yadda kwanakin baya nake bayani ah, eh, masu iya magana sukan ce idan ah, lamari na tarbiyya ya gagari iyaye sai hukuma ta shigo to yanzu tun da allah ya sa wannan masarautar adama sun yi wannan hubasa kuma har ya kai ga matasa irin masu wannan mummuna ɗabi'a ta shida na kwace da makamancin haka sun fara tuba to ya kamata su ma iyaye su jajirce wurin ganin sun ƙara tarbiyyantar da yaran su eh, don kasan ita kanta fitina ita na fara kankani ne duk lokacin da abun ya fara kana ganin ba zai iya abu ne wanda zai je ya kare to kana sake bashi dama ne saboda ya fadada zai dama shi masifa ko kuma fitina na fara ne a siffan jariri yanayin yadda kuka sake da shi sai girma sai zama ya addabi mutane kuma kamar yadda ka yi magana iyaye za su ba da gudunmawa sosai wajen ƙara ƙarfafawa su masu jimillan nan ƙarfin gwiwa a ganin an tafi abin na an yi an gudu tare an tsira tare dalilin da sa na faɗi haka shine su masu jimilloli su ne iyaye a wannan yankunan sa'annan masarauta kuma ita ce iyaye a wannan jiha ga baki da. to kaga idan iyaye suka tsaya haikan wajen sai 'ya'yansu sun gyaru idan yaran suka bijire musu to ba za su bijire masu jimillolin nan ba akwai 'yan sanda a cikin unguwanni akwai jami'an tsaro sannan akwai masarauta za a taru ne saboda a ma yaro lalle wa lalle sai ya zama na kirki kagan ya zama na kirki mu mun amfana jiha ta amfana ƙasa ta amfana to wannan shine abin da muke ƙara tunasar da iyayen mu da su taka rawan gani sosai wajen ƙara mana tarbiyya ba mu ce ba sa yi ba su ƙara ba mu tarbiyya na hakika na za mu alfahari da su ko bayan ba sana to haka ne to kuma kamar mu a nan shirin don matasa mu za mu yi kira ne musamman zuwa ga sarkin matasa na jihar adamawa wannan hubasawa da masarautar adamawa ta yi a matsayinsa na eh, sarkin matasa shi ma ya kawo gudunmawansa wurin kara tallafa waɗannan matasa da suka yi wannan tuba ɗin kaga wannan zai kara ba wa saura daman cewa to lalle fa yanzu an kara kulawa da su to su bar wannan mummunan ɗabi'a su koma game da ɗabi'a masu kyau kuma bisa ga sanin yadda ƙoƙarin da shi sarkin matasa shi barista ali wakili boya yake yi game da su matasa ɗin e, muna fata zai ba da babban gudunmawa game da ƙara tarbiyyantar da rayuwar matasanmu musamman wannan mummunan ɗabi'ar da suke yi na shila kwace waya da kuma makamancin haka ya kau a jihar adamawa ita wannan gaskiya ne malam zaid kamar yadda ka faɗa mu san cewa shi ma sarki matasa yana ƙoƙari wajen ba da gudunmawarsa ganin cewa matasa sun zama yadda za a zamanto an gudu tare an tsira tare kuma muna tabbacin sha daga zaran ya ji wannan shi ma zai ba da nashi kyakkyawan gudunmawa wajen ganin an tafiyan da ake so. kashin gwiwar duniya aliyu ga gwanin da nake tuti yawa kuban guri na gaida mazan duniya oh, aliyu sai kuce ta biki maliya mai gidan mucan jan wuya algunci man sai dauke muke zuwan kamun ga canji daɗi muke wani mu ka zamo jigo birrike sarkin matasa adamawa gwani kake sardauna marabuta ta kalahiya yawa ka taimakawa al'ummar nahiya yawa daga take ka zamo namijin duniya hai ubangidanmu dan ba ka fariya hai ba ka fada da kowa mun san haka hai aiki kake a kullum aiki kake a kullum mun san ina saurara a ta malam bai ce amin Allah ya sa sarkin matasa ko wanda kusa da shi ya ji wannan kira namu to ba ma sauraro ba tare da mun bata lokaci ba bari ku ji mu da ci gaban tattaunawa da muka muke kawo muku game da duba rayuwar matasa musamman ta duba eh, matsalar sakarwa matashi ragamar daukan ɗawainiyar rayuwarsa a lokacin da bai kai a sakar masa ba a tattauna da muka yi da malam muhammad cibado kun je da yi bayani game da illolin sakarwa shi matashin ragamar ɗaukar ɗawainiyar rayuwarsa ganin zabubuka na sake doso mu har ila yau wani irin gudunmawa ne sakarwa shi matashin ɗin ragamar ɗaukar ɗawainiyar rayuwarsa kan iya haifar da illa game da sanya matasan fada mummunan ɗabi'an nan ta bangar siyasa a lokutan zabe ga irin bayani da shi malam muhammad cibado ya yi game da duba game da wannan batu ta sakarwa su matasan ragamar ɗawainiyar rayuwarsu a lokacin da ba a lokacin da matashin bai kai a sakar masa ba. nemo <laughs> shi kuma sai ya ja hanya ya tafi ya je to haka ne malam Muhammad Baruk a ina mafita game da yanayin yadda tarbiyyar ta lalace musamman a ga matasanmu waɗanda muka yi muka lissafi daga shekara 25 20 zuwa ƙasa waɗanda su aka yawanci aka saka musu ragamar su ya kai su ga wancan munanan hali ina mafita ta ya za a fidda matasa mu cikin wannan kangi madalla fidda matasa ya akan kowa da kowa hmm. idan na ce kowa da kowa yana nufin iyaye hukuma 'yan siyasa malamai ma'ana na kowane addini masu sarautun gargajiya ya ta'allaka kan kowa na farkon fari shine waɗanda suka riga suka gagara ko wannan aiki ne na hukuma hukuma ita tana da iliminta hanyoyi na ganin cewa sun gyara mutum ya dawo hayyacin shi su ɗauki wannan hanyar su yi amfani da shi su tabbatar da cewa duk wani yaro namiji ko mace ka gane mm. da suke irin waɗannan hanyoyin mm. an ɗauko hanyar da aka gyara su suka gyaru na biyu iyaye da suke tare da 'ya'yansu waɗanda ba su lalace ba aikin malamai ne da masarautun gargajiya su sa su ko su ƙirƙiro wani tsari na kula da kowane mahaifi da yadda yake kula da 'ya'yan shi kafin ya sake musu ragama kafin ci magana sa'an nan kuma akwai na yadda akwai iyayen da lalle lalle babu ya fidda su hayyacinsu ba yadda suka iya ya gagare su sun yadda zai iya gagare su to su kuma waɗannan masarautu da sauransu kamar da na ce akwai hanyoyin da za su bi don ganin cewa sun taimaka ma irin waɗannan mutane na gaba su 'yan siyasa su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah na ganin yadda suke amfani da irin waɗannan yaran maimakon su nuna musu abin da ya dace ga yadda za su tafi da rayuwarsu sai su yi amfani da wannan damar su ɗibo matasan suna ba su kayan maye suna ba su kuɗin kashe wanda bai wuce a jiya a kashe cikin minti ɗaya ko minti biyu kuɗin ya ƙare su je su yi dabanci ko suna bangan siyasa so idan har 'yan siyasa suka sa tsoron Allah a ransu to lallai matasan sannan za su gyaru amma fa idan dan siyasa har yanzu yana kan bakan shi na tabbatar da cewa 'ya'yan talakawa ko matasa sun lalace to akwai sauran aiki zaben 2019 na zuwa hmm. kuma tana doso tana karato an jinjina wa matasa a zaben 2015 game da yadda suka imsa kansu suka haɗa kai suka taka rawa suka kawo sauyin gwamnati to yanzu za mu iya cewa a tafiyan da ake yin nan waɗannan matasa za su iya ire-iren wannan halayya na gari da suka taka a 2015 eh, in dai ba su gyara halinsu ba ba za su iya ba in dai ba su gyara halinsu ba to ba za su iya ba amma in har za su gyara halinsu men gyara halin shi ne? a daina bangan siyasa matashi na farkon fari abinda ake ta faɗa ko masana suke ta faɗa shine a matsayinka na matashi in har shekarunka ya kai goma sha takwas dukan fari shine ka je ka yanki katin zaɓe idan ka yanki katin zaɓe wannan naka ne a lokacin nan kana lokacin ko kana da matsayin da za ka tashi ka dubi a cikin waɗanda suke neman shugabanci nan wane ne mutum na gari wanda za ka zaɓa bayan kana da katin zaɓen ka na biyu duk ɗan siyasan da ya zo ya ce maka zo ga kuɗi ka je ka yi mini bangan siyasa ka ce shi don Allah don annabi ina jin kunyanka ka yi haƙuri ba zan iya ba ka riƙe ka in har za mu iya jimrewa duk wani talaucin da za mu shiga saboda mun ƙi karɓan kuɗin bangan siyasa to wallahi tallahi alherin da za mu samu gaba ya fi mana kuɗin nan da za mu karɓa. manya na gobe ne yan yaya birni da karkara al'umma manya na gobe ne yan yaya ƙauye marayu al'umma yaye na gobe ne yan yaya birni da karkara al'umma shuwa a gabanni na gobe ne yan yaya ƙauye marayu al'umma leaders na gobe ne yan yaya birni da karkara al'umma tarko na gobe ne yan yaya ƙauye mara. na tanadin su To a yau ma anan za mu dan tsaya da wannan tattaunawa mako mai zuwa za mu ci gaba da wannan tattaunawa ko kuma ku ji mu da wani sabon batu to a mawazu sai ne adam nam zayat ka ji irin bayanai da shi muhammad cibado ya game da wannan batu na illolin sakarwa matashi ragamar ɗawainiyar rayuwansa a yau ya yi duba ne game da a zaɓuɓɓuka da muke dosowa wannan eh, sakarwa matashi ragamar ɗawainiyar rayuwarsu na daga cikin silan fadawa wannan mummunar ɗabi'a ta bangar siyasa kwarai ko malam zai saboda kaga kowa ya zama kara zube bai da mai ɗaura shi kan hanya to yana ga komai yayi domin kai kansa tudun na tsira zai yi koma ne idan aka ce matashi da yake da jini a jika yake ga kamar zai iya yin komai saboda ƙuruciya ko yarinta ko kuma tashi aka ce masa to je abin da ke so to kowane irin ah, rundunan jama'a ko kuma in ce dandazon taron al'umma zai iya shiga da kansa alaba shi mai kyau ne ko mara kyau wanda ya samu tarbiyya a gida da kulawa da kuma ɗaurawa akan turba shine zai nemi mutanen kirke shige cikinsu wanda aka rene shi a ko oho abin da nake nufi ko owo oh, shine je kai abin da ka ga dama ai duniya ne ta ishe ka riga da wando wannan kuskure ne wannan kalaman da iyaye suke faɗa a wani kana kyale hmm, shi ai duniya ne ta ishe shi riga da wando wannan kuskure ne zai wanda ake faɗa musu hakan su suke tuwa sun addabe mu yanzu bangan siyasa kamar yadda malam muhammad cibado ya magana kan bangan siyasa na. kana duba mutum ɗan shekara sha shida mai ma ya sani a rayuwa da shi zai ɗauki adda gariyo wuka da wa'insu abubuwa ya sha kwaya ya je yana iyo wunin shi gaba daya naira ɗari biyar zai yi ɗari a wuni ka ji ma yadda ake musu ɗaukan kuɗin za a watsa musu su je su yi wawa matsiya ta gana ku <laughs> wannan kuskure ne kare mu dukan shari kullum mu riga aiki alkhairi zai ce mu karya zamo da kari wayo wayo wayo gida zana je na huta wayo wayo wayo wayo to lamarin duniya akwai ban mamaki samu mai son ka ka gama aiki wannan shirin na zuwa muku ne daga gidan rediyon jihar adamawa abc yana tare da zayyar ismail to Allah ya kyauta a wannan kira dai matasa ya kamata su waye su game da wannan mummunar ɗabi'ar ta bangar siyasa yanzu duniya ta ci gaba idan har kana neman ci gaba a wani abin da yake damunka game da abubuwan rayuwa wanda kake na fatan shugaban ka yi to ba ya kansa za ka yi saboda zagi ko kuma ka shiga bangar siyasa ba a bisa hikima da dabara da nitsuwa ka je ka yi abin da ya dace lokacin zaɓe ka zaɓe wanda kake so ya kawo maka canjin da kake so wannan shine abin da duniya take yi ba ka koma kana maganan bangar siyasa ko ka shiga wani eh, mummunar hali mummunar ɗabi'a ta dukan mutum kwace ka shiga bangar siyasa makamancin haka wannan dai kira ne ga sauran matasa da ma masu sauraron wannan shirin don matasa din da iyaye da duk wani wanda alhakinsa ya a kan tarbiyyatar da rayuwar matasa a daidai wannan lokacin da yake jin wannan kira kiran nan gaba ɗaya zuwa gare su. wata rana sai labari ka zamo mai aikata gari masu sauraro yanzu kuma bari mu ɗauko wasu daga cikin tsakonni ku da suke shigowa a daidai wannan lokacin to sako na farko a nan ka sako na farko ya fito daga gun ibrahim abdullahi yake ce assalam ga masu gabatar da shirin dan matasa ina muku fatan alkhairi gaskiya maudu'in ku yau ya matukar birge ni don ni ma tabbas wannan abun ya shafe ni na yi asaran wayata na dan kuɗi muna godiya ga duk wanda ya saka wannan doka da fata wannan doka za ta zamanto maslaha ga matsalolinmu da muke da shi allah ya kara muku basira amin mun gode na na sako na gaba ke ce ina muku fatan alkhairi da fatan za ku tashi lafiya lalle ya yi matukar farin ciki da muka ji kuma maudu'i da kuke tattauna a yau ya mana matukar daɗi sosai Allah ya ƙara muku basira amin da fatan su ma wanda suke da wannan hali ɗin za su ji su dena su gyaru su zamanto mutane na kwarai Allah ya sa haka amin ni ne Farida Ismail daga Sokoto sunana Muhammad Isa wanda aka fi sani da Muhammad bin Isa da ke Jimeta ina kuma sauraron shirin don matasa na ABC Yola. Sunana Khalifa Bello Bahiru daga Jimeta Dumsau ina sauraron shirin don matasa wanda ake yi gidan rediyo na ABC Yola. Assalamu alaikum sunana Ramiu A Jalingo daga Jalingo fadar jihar Taraba ni ma ina sauraron shirin don matasa da ke gidan rediyon Adamawa wato ABC Yola. Assalamu alaikum sunana Muhammad Bashiru Damare ina sauraron shirin don matasa. Assalamu alaikum. Sunana Khadija Ibrahim daga Gombe. Ina sauraron shirin don matasa a ABC Yola. kuka bi sakonnin murya kenan na wasu daga cikin ku masu sauraronmu da suke kasancewa da mu a manhajanmu na whatsapp to kai ma ke ma kuna da dama da za ku kasancewa da manhajanmu na whatsapp mai lambar waya sifili takwas sifili tara uku bakwai takwas shida tara uku bakwai kuna iya kasancewa da mu domin turo mana da ra'ayinku dangane da batutuwa da muke tattaunawa a wannan shiri na dan matasa. Samani da isa ya gyawa da Wannan shirin na zuwa muku ne daga gidan rediyon jihar adama abc yana tare da Zayyad Ismail. Waka ta yi mani rana dole na kai da maso ya gona wanda ya san daraja ta maso yi bayan barin shi ya kwana da Waka ta yi mini rana dole na kai da masoya Assalamu alaikum suna na Buba daga jihar Jigawa ina sauraron shirin don matasa ABC Yola. Assalamu alaikum suna na Amira daga Mine ina sauraron don matasa ABC Yola. Suna na Gaddafi Adamu daga Kano ina sauraron shirin don matasa a ABC Yola. Suna na Naziru mai kayan mata Jambutu a yaushe ina sauraron shirin don matasa na ABC Yola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi mai magana Usman Sadiq dan manaja daga karamar hukumar Damsa jihar Adamawa ina sauraron sauran shirin don matasa na abc yola kuma yana jin daɗin shirin sosai da fata allah ya ƙara basira amin assalamu alaikum sunana aliyu salisu daga karamar hukumar zaria a jihar kaduna ni mai sha'awar sauraron shirin ku na gidan radio abc yola wato shirin don matasa ne ina muku fatan alkhairi allah ya karfafe ku a wannan aiki da kuke yi assalamu alaikum sunana maryam daga yola ina sauraron shirin don matasa da ake yi a gidan rediyon jihar adamawa ab BBC Yola. Shirin na kayatarwa sosai Allah ya taimake ku Zayyat da Mu'azu. Assalamu alaikum sunana Babangida Muhammad wato Bangi Yola. Ina sauraron shirin dan matasa ABC Yola. Assalamu alaikum sunana Abdullahi daga jihar Bauchi. Ina sauraron shirin dan matasa ABC Yola. Allah ɗaukaka shirin dan matasa. Assalamu alaikum shirin don matasa sunana Sadiq Gaggo daga Wurawa Yola. Ina sauraron ku kuma ina jin daɗin shirin ku. Sunana Hawwa'u daga Jam Ina sauraron shirin don matasa. Sunana Aishatu Hayatun Anguwan Tungo. Ina sauraron shirin don matasa ABC Yola. to karku manta kai ma ke ma kina da dama na zaki tura mana sakonninku mai hada da murya game da ra'ayoyinku akan batutuwa da kuke kawo muku a wannan shiri na dan matasa lambar dai na whatsapp namu ita ce sifili takwas sifili tara uku bakwai takwas shida tara uku bakwai Da shi ne don matasa matasa na saurara ko da a cikin mutum ɗari dai a cikin masu sauraren shirin nan ba za a rasa guda goma ko ishirin wanda za su ji su gyaru su canji su zama mutanen kirki ba idan matasan mu sun gyaru ai kenan magana kare in ba matashi ba wa zai iya sata yanzu in ba matashi ba wa zai iya fada in ba matashi ba wa zai iya irin abubuwa munana saboda haka shirin ku gaskiya yana kayatarwa yana ilmantarwa yana kuma shiryar da duk wanda ya zauna don ba za ka hada shi da wani shirin ba naku komai kuke yi bisa ga raya al'adunmu ne kaɗe Kaɗan ku da kome da kuke sa daidai ne da al'adunmu ni dai ana shawaran ku yi kokari duk da wahalhalun da kuke fama da shi ku ci gaba Allah ya taimaka Allah ya daɗa buɗa Allah kuma ya sa matasan mu za su ji su fahimta kuma su yi amfani da irin abubuwan da kuke yi da kokarin da kuke na gabatar da wannan shirin. matasa ke magana akan rayuwar mu matasa. Kuma shirin na faɗa da mu sosai. To da waɗannan sakonni na kuma kawo ga karshen shirin namu na yau Alhamis fatan shirin ya matukar faɗakar da ku ilmantar da ku tare da nishaɗantar da ku. ku kasance da mu a shafinmu na sada eh, zumunta na facebook mai adireshin shirin don matasa abc wala saboda ku saurari maimacin wannan shirin na yau kana mu ga wanda suke amfani da manhaja ta whatsapp za ku kasancewa da mu ne kan wannan layin sifili takwas sifili tara uku bakwai takwas shida tara uku bakwai saboda ku sauke shirin ko in ce ku yi downloading na wannan shirin bayan mun kara shirin yanzu ka a madadin wanda ya shirya shirin tsaf shehu usman abdulkarim belil sai kuma wanda ya tani gabatar da shirin mu'azu hussein adam na ku zaye ismail da na jara gamar shirin a yau alhamis nake cewa mai ni lafiya Naje na je madina ziyara na je na yi kallon shabakiya mai kyau da kyawun sura a rayuwa ta amin komai ina gaida mai kyan sura tafiyar ba zan manta ba ita kano a nan muka tashi na kawai ga jirgin ya iso mun tashi isan nisan kwana nesa sai ga shahar mun tashi tafiya muke yi nisa muke kamar ba za mu ishe ba sai ga muje da mun sauka garin da kyawun duba kankace kwabo anya an gama sai garin nan babba madina bin